yau Allah tabaraka wa ta'ala ya arzinta wannan makaranta wannan halka da ɗaya daga cikin manyan jagororinmu kuma shugabanni waɗanda koyaushe dare da rana hidimansu shine shiryan bayan Allah tabaraka da kuma isar da sakon manzan Allah da sakon shau tijjani da sakon shau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a ah, yau Allah ya sharrafa mu da hadartar maulana al'imam a sheikh abul fatah sani a tijani wanda ba za mu iya bayyana farin cikin mu ba da murnan mu da godiyar mu Allah tabaraka wa ta'ala da ya arzuta mu da wannan alkhairi wanda damun shi koyaushe ana cewa alkhairi nau'in guda biyu ne akwai alkhairin da zaka taka ka je masa akwai alkhairin da kana zaune a gida zai taka ya zo ma yau alkhairin da ya zo mana alkhairin da muka samu wanda ya taka ne ya zo mana hakika in mun lura ƙarin ni'ima ne da za mu Allah godiya a kai wanda kamata ya a ce mu ne muka yi tattaki dogon dubban kilometers don mu haɗu da irinsu amma da Allah ya mana albarka ya ƙara yi mana albarka muka gode ya ƙara mana ni'ima sai gashi muna zaune Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana wannan alkhairi kamar yadda aka sani yau ba za mu yi karatun shifa ba na farko dai muna ba da hakuri akan dan jinkiri da aka samu na fara fara. a yau fili ga baki daya za mu tattara za mu miƙa wa maulanmu al-imam al-sheikh abul fatah domin ya shayar da mu da abin da daman muna jin kishin ruwa domin ya ilmantar da mu da abin da daman muna bukatar mu san shi domin ya jiya wa kunnuwanmu da zuciyoyinmu daɗi da guzirin da ya ɗauko mana na tsaraba a cikin fira cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shehu tijjani da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhum muna wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya muna kuma maraba lale da wannan shugaba namu wannan jagora namu da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka albarka halarta shi a wannan yammaci maulana yan uwa suna gaishe ku suna kuma barka da zuwa mun buɗe kunnuwanmu mun zukatan zukatanmu muna jira mu ji daga gwalagwalan kalmominku masu albarka muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya muku tawfiki ci abin da zamu ji daga ku daga bakinan ku mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ni'ima wajen dauka da aikatawa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walana wallahu ilaikum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 tare da dukkan yan uwa da suka halatta wannan wuri albarka kafin ne gabatarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, alhamdulillah farin ciki wato ya ratsa da kwarai da gaske yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bani dama yau na kasance ɗaya daga cikin Maulana. na'am to ana iya koma kan wannan kashe wannan kawai ko to da Allah sai a kunna wannan din a kunne ba yawa ah, alhamdulillah shi ma dai sai an dan seta wannan lafiyar ne da muka kusata ita take dawo da sautin eh, eh a ah, ina godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya zama na na kasance ɗaya cikin ɗaliban wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka a ah, shek ta zo mun yi waya da shi na ce masa ina so zan zo kawo masa ziyara a yau sai ce muni yau yana gabatar da karatu a shifa sai na ce to alhamdulillah bari mu zo mu nemi bari mu zo mu nemi shafa'un tafa'ulan bismi shifa maulana mu nemi waraka saboda albarkar sunan littafin shifa bi tarihi da kuma mustafa kuma alhamdulillah ziyarce shi masa barka da dawowa daga kasa mai tsarki na haji da aka yi kuma Allah ya sa yi karɓar karbaɗi barkan manzo Allah kuma sai ya zama da kamar yadda ya fara buɗe maganarsa da shi alkhairi yiri akwai wanda yake zuwa maka akwai wanda kuma kake zuwa masa alhamdulillah ni ma ga shi na zo wajen wannan alkhairi domin kama shi mun ci maulana mun ci maulana haka rabbuna haka maulana musamman saboda dalilai guda biyu na farko dai dama ko dalilai guda uku dalili na farko shi littafin dama ya fi ƙarfin ya zo maka sai dai ka zo shi na ɗaya sannan na biyu shek ne shi ma zo domin neman albarka ta biyu na uku kuma ku kuma a zo a sake ziyara duka wannan ku kudin da Allah ta ko ta ta'ala ya hada Allah ya saka da alheri kuma Sheikh Munir muna ganin kowa ya sani dama wanda yake kasa an san shi mujtahidi ne tun kafin tun baya kasan nan maya da hidima wajen kare wannan addinin da ɗaukar kalamarin wannan addinin da ba wa janabin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya ta kowane bangare janabin maulan shi janabin radiyallahu ta'ala an da janabin maulan shi ibrahim ya sai wa an to an san shi tun a maroko har Allah ya yi ana zuwa a dawo har ko aka zo aka gida aka samu istiqbali to muna godiya da wannan abubuwa da ake wa musulunci da kuma tsarikar mu da faidar mu ta shugaba radiyallahu ta'ala Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa fadi ci Allah ya ƙara yalwata dukkan bukatu albarkar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a shekuru ya shambace ni ba dauka zan ci ba halana na dauka ko zai bude littafi ya bada karatu a ce to kilan ya addu'a shi ke nan mutashi na samu albarka. a shi rana amma dai kuwa wannan littafi ramzi ne na masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda alhamdulillah na ga wasu ba da suka zo da littattafan a hannunsu to wajibi wajibi ne duk lokacin da za a yi wannan karatu idan kana da hali ba wani babban matsala ya yi ruhi wanda zai hana ka zuwa ba to ya kasance ka zo an yi da kai kuma ka sa littafin a gaba domin yadda ake biya na lura da yadda ake biya littafin iyawa ne yadda ake masa na ɗauka a gaban malami idan ka tsaya ka bibiyi littafin yadda shagulu yake sa shi kai to Allah ya zai zama da kamar ka ke shi a gaban malami sannan kuma wato kun san hikimar ɗaukar irin wannan littafi daga baki irin su akwai abubuwan da waɗansu abu ne za ka karanta su wanda ka ba lallai sai riski wannan abu ba in ka karanta wani darin bakin sai zama da kawai kamar gajari ne ka hadiya to amma in ya zama a gaban malami ka ɗauka shi zai maka tiyata zai baka domin abin da yake cutar da mu da yawa shi ne yanzu kawai mun mai da neman ilimi cikin littafin sana ba ma zuwa gaban malamai wanda wannan abin ya cutar da mu a masu karin masu magana suna cewa wai da zuka mafi shoyin da muke gani magunguna da muke sha da zai da karo ka ɗauki kamar kawai misali ka ɗauki paracetamol na ka sha a malolin zai maka magani idan an nuna maka wata bishiya za a ci da daga bishiyar da aka yi paracetamol to wanda bai da hankali sai ce o oh, a can aka ji aka yi paracetamol to da babu rana da paracetamol ni ma bishiyar zan je nan in ka je ka kaftar bishiyar karshe shi kenan sai daga kuma ya zama maka illa kuma ne daga cikin ta aka yi paracetamol din to amma idan ka zo wajen makanikan abin suka sarrafa bishiyar, suka tace maka shi suka sa maka shi suka yi fakitin suka baka shi kan wannan farin in ka iya sai ka gaya maka maka to da yawa illa da yake samu yan mu matasa a wannan zamanin shine kawai ɗaukan ilimi milar mutum kawai mutum ya je gudan littafin ba a zama a gaban malamai to ala iyali musamman irin wannan littafi wanda awina wannan lokacin da muke ciki wajibi ne ɗin musulmi in ya ana karanta shi ba ya dinga zuwa gudu ya dinga zuwa ba dan komai ba saboda wannan ashba din a cikin ta ne ake samun antivirus na viruses da suke yawo suke shiga suna farautar imanin masu imani game da janabin annabi za iya samun musulmi shi musulmi kai ma musulmi amma yana yi maka yana kallon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wannan bai da wani da abu da kawai ya bi mu da wahayi wani da ma ana basharun mislukum iri na ne bambancin mu yi wahayi ilayya wannan abin da suke faɗa kenan kwaya daya in ya karanta shi ba zai faɗa haka ba kawai yana karanta fasali ya biyu uku zai gane annabi ba irin sa bane yana karantawa zai gane sannan za ka samu duka waɗannan abubuwa da suke yawo a tsakanin yanzu kure kun gani shaida ne muna roƙon Allah ya kawar mana da su a tsakanin musulmai na yadda ake wasa da darajar annabi wasa da darajar annabi ta yadda zaka ga mutumin da yake da ikrarin la ilaha illallah muhammadu rasulullah yana faɗa yadda da annabi amma zai iya gaya wa manzo Allah maganan wanda wanda ma yana ganin bai yadda da musulunci gaba ɗaya ma zai kunyan gaya wa annabi ko kuma yana ganin ya faɗa musulmi za su haura kansa maganin wannan abin shine irin waɗannan wato zuwa irin waɗannan karatuttuka da ake yi a godar da kai tusa maka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai matakin da shi radiyallahu ta'ala yake fada kuli tu bi bil mustafa al khatmi ahmada abil kaun wal wal ra'i ko far'an wa mahdida sai zamana an jarrabe ka da san annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi abu so da yawa za ka samu ba ka rayu da shi ne ka ga yadda yake mu'amalar ka da shi da rayuwa da shi ta burge ka sai ka ji kana son abin kana bin sa ba kuma a'a ka ji labarin ga yadda yake ga halayensa ga sifofinsa halkan wafin katar yadda za ka ji kana son annabi sallallahu alaihi wa sallam kai yanzu baka rayu da annabi ba amma ya za ka ji abu ana gaya maka su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kad kana khairul khalqi fakhman mufakhaman wa zahibatin wal mashwi fihi taqallu wa anjal ayn ahdabu ash-shafr wasi'un jalil rasulillahi wal khalqu awsaw zaka ga ana sifanta maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yana sifanta maka annabi ya kasance babba ne mai girma ne sallallahu alaihi wasallam girman annabi bisan wa ma'anar girman jiki ba wai annabi ba ka tutu bane amma annabi ba ramin ne ne zaka gan shi giant cikakke haka fakaman kuma kuma kaman girma hissan wa ma'ana sannan kuma abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam faqad kana khairul khalqi fakman wa za haibatin annabi yana da farin jini wal bashu fihi taqallu tafiya manzo Allah ciccira ta yake sannan wa aljalu ainin annabi ga gida zuwa a adabu shakri sallallahu alaihi wasallam waɗannan gashin gidanin annabi za ka bar su sun fito zara-zara sun jamilu rasulillahi wa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yalwa haka zaka ga shi yana subanta maka to ka'ida shine duk dan adam da da ji ana subanta abu ne to zaka ga yana son abu ne ita ka zuciya take ko ya zama da sifan ya maka kyau ka ji kana son sa ko kuma a'a ali وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أسخابا من الناس أشجو annabi ya fi dukkan mutane haƙuri in ana sifanta maka haƙurinsa sallallahu alaihi wa alihi sallam da irin rahamar manzo Allah da irin tausayinsa to sai ka ji wannan da ni misali kwanan nan nake wata magana a akan rasulullah malamai a ƙasar da ɗan da ta taso na batun hidiman zanga-zangar nan sai wani daga cikin matasa sai ya ce idan malami ya zo ya ce mu kar ku yi kaza ku kama shi daga mimbari ku jebo shi tare da cewa wannan maganar ba za a yi wa malami haka ba ba goyon bayan malami Allah ya girmama shi ta hanyar da ya sa masa haske na abin da annabi ya zo da shi a zuciyarsa dan ya zama tsira ba al'umma to kai ba dole ka girmama shi ba za a ce a jefo da malami daga kan mimbari wannan ko irin malami ne ya ce to amma wasu malamai da suka tashi yin reaction kuma sai suka manje kuma da koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fitilar da Allah ya sa a zuciyarsu sai ta disa shi sai ka malami wani ya ce idan wani ya zo ya ce zai je ko mana malami sai ne yi sa ta yi wani misali da ba wannan yaran ba yaran malami ko da ba yaren malami ba ne wani kuma ya ce ga sanda da tv ya ce wannan sandan za mu kwantar da gawo ce biyar so ka kun ga wannan ko kantar cewa sai da na rasulun mahi da sun tararo shi sun ciro daga hasken koyi da annabi ba haka ya kamata su bana an ya musu laifi amma a lokacin shi ya zama to ya bata ne to shi malami ba fasa mabatacce yake ba jawo shi yake ko da kana mimbari sai aka samu wani mabiyin da ya zo ya dora maka mali iyaka ka yi shi ne ba sai ka ce in bai da lafiya ne a fitar da shi dan lafiyar sa karo kai mai wa'azi ka yaki ne koyi ga annabi sai bi bin ona. ba ya hude ya ji manzo Allah yana neman bashi da za a kai wa wasu wanda suka musulunci ya ba wa manzo Allah bashi amma shi ya ce duk sifofin manzo Allah ya karanta ya ga gaskiya ne amma abu biyu ne yake so ya tabbatar da cikin sifofin annabi Shi ne, wato hilmuhu ya sudu gadaba hakurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da gafushin sa in kai wa annabi yake kafin fushin annabi yanzu sai hakurin ya riske ka sannan wala yazidu alaihi shiddatul jari wala yazidu shiddatul jari alaihi illa hilman ba abin da tsananin wauta mai wauta in kai wa annabi wauta iya karfin wautan ka iya karfin hakurin annabi to wannan bai hudu sai ce yana son ya ga abu biyu da ya ba annabi bashi sai na umar suna tsaye da annabi yana zuwa kawai akwai mayafi a wuyan manzo Allah sai ya shi kuma kwalan manzo Allah ya shage shi ya ce ka biya da bashi na innakum ya bani abdul muttalib qaumun mutun ko bani abdul muttalib kuna da nauyin biyan bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na umar sai zara ka buyi sharahanin ka ko kira kanka manzo Allah sai ya ce sai na umar da ni da shi ɗin abinda kai na zara takobi ba shi muke bukata ba shi ka ce mai ya nemi bashin sa ta yadda ya dace ni kuma kamar wa'azi in biya bashi akan lokaci sai ya saki annabi bayan ya tafi sai na umar ya je ya biya shi sai ya da umar da shi abu ne nake so in samu guda biyu kuma na samu dan haka kai da gaban sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kaga misali idan da waɗansu malamai sun ɗauka ka ga ba za ka shi wanda ya ce zai jiko ka kan bari sai ka ce bari yin abin nan ba to haƙuri haka manzo Allah yake za ka ji kana san annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za ka samu wa yakhdumu lil alina na alahu wa yarfa'u sawban wa walillahi yaqawu manzo Allah za ka same shi yana hidima wa sa wata mata za ka ga yana daga cikin sifofin da mutum yake san kaga mutum mai tawazu kaga mutum mai tawazu manzo Allah yana zaune wata rana sai ya tarar da wasu bayi bayi ne suna zaune suna cin abinci haka ake wai annabi sai ya shiga cikin su sai yana ci tare da wata mata da ta zo sai ta kalli annabi sai ta ga dai sifar sama sifar bayi ne ba annabi ga ji ce ga aske ga kamala sai ta ce mali hadha rajul ya ya'kulu kama ya ya'kulu labi me yasa wannan mutumin yake cin abinci irin yadda bayi suke ci manzo Allah sai kalle sai ce ma ana abdul wa rasulu ni bawan Allah ne kuma manzan Allah ne kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tawadu yana sa kaso annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana zama da iyalansa kaga yadda annabi yake zama da iyalansa yadda yake taimakon su a cikin gida yake kyautata musu wannan ma in ka ji daga cikin sifofin manzan Allah zai sa kaso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah yakan zauna da sahabbansa in ba daga baya da aka yi wa manzan Allah mimbari ba idan wanda ya zo bai taba ganin annabi ba ya zo ya samu annabi a cikin sa yakan ce ayyukun muhammad a cikin kwaye muhammadu saboda yadda manzo Allah ya zauna baya bambance kansa da dukkan sahabbansa daga baya ne sahabbai suka ce ya rasulullah ya kamata a yi wani abu a yi mimbari da suka takura manzo Allah ya ce a aka dan yi wani abu sai kaga annabi ya zauna sama ta yadda an zo za a san ga shugaban harafkan gaba ne sallallahu alaihi wa sallam to wannan zaka ga yana sa su annabi daga cikin abubuwan da yake sa wanda zaka ga kullum mutane suna yawan son annabi kyauta irin na manzo Allah kyauta irin na annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka samu saboda irin sa ne manzo Allah ana yin sallah ana sallamewa sabai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya shiga cikin gida suka ce rasulullah na biya muka ganka a furgita ka yace manzo Allah yace akwai dukiyar da aka kawo jiya na mance da tibir tibir shine da kakkin garin zinari yace bai kamata ya zauna a gidana ba a fito a kyautar da shi manzo Allah ne zaka samu yana kwanta ka an kawo abu ya kasa bacci na na Aisha ta ya rasulullah ya kasa bacci ya juya dama ya juya hagu in ya daga da ya rasa da yara shi bacci da ya gyara dan abin da yake kulo da shi kawai sai ya ga wasu dirhami biyu ya ce ga su nan su suka hana da bacci a fita da su a yi sadaka da su haka duk wanda aka mata ni koyi duk da ni yanzu da ni da kai idan na duba akawun dina babu akawun babu a bankari. ana farko shi yake hana mu bacci yake hana mu bacci hana mu bacci yake hana mu bacci ya ga Allah dole ka duba ka ji akawun din akwai dan wasu nambobi yawa akwai shimfiɗaɗɗun nambobi ya gara Allah to amma ala ayi halin ba za ka iya zaman tuwa irin annabi ba amma ana buƙatar ai koyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da bayan fatu makka aka je bayan fatu makka mubasharatan ba dade ba ka tafi yakin hawazin da aka je gazuwatu hawazin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wanda annabi ya nemi su kawo gudunmawar makamai saboda yakin hawazin duk akwai wanda mushriki ne lokacin da musulun musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su a yaba da ara wasu makamai annabi ya karu makamai a nisa har ya bi annabi da aka tafi bayan an yi yaƙi an ci riba an samu gani ma da komai da komai wanda za su musulunta sun musulunta da sauransu a lokacin sai bawa Allah ya zo ne tafi manzo Allah sai ya ga wasu dabbobi haka sun kewa guri sai ce wannan bawan Allah mushriki ne manzo Allah ce dauka ka tafi da shi sai ta ah, kuma abin ya koma istihza'i ne kace wa izgili Muhammadu Ma Allah ce ba izgili bane dauka ka tafi da shi an ce ya tafi da yaje tsakanin duwatsu yana waige yana ganin kamar annabi zai ce dawo wasa nake maka sai da yaje tsakanin duwatsu sai tarar da wasu awakin kuma sun tare mai hanya sai kira annabi ya ce da awaki sun tare mun hanya manzo Allah ya ce ka hada da su duka kada na kai ka tafi da su sai ya shiga maka kaman ya haukace saboda kyautan annabi yana cewa aslimu aslimu fa inna muhammadan yuri ala amal la ba. fatara musulunta musulmi musulunta da annabi yana ba da kyauta irin kyautan wanda baya tsoron talauci kaga wannan shi ma zai so ka sani ka so annabi manzo Allah yana da wafa'i abinda zai so ka so a wato wafa'i akwai lokacin da wato cikan wafa'i lokacin da ka wato ka samu kai istiwayi kan lamarinka to kar ka mance da dukkan wani wanda yake da fadala a rayuwanka duk kaskantar kuwa in yana da wani falala to ka tuna shi ka yi mai wafa'i ka tuna wannan alkhairin manzo Allah yana zaune lokacin bayan wani lokaci kawai sai ga wata dattijuwa ta zo wajen manzo Allah tana kallon annabi tana hawaye manzo Allah tana kiran sunan manzo Allah manzo Allah yana ce mata mar anti ya mata Allah wace ce ke bayar Allah annabi bai gane ta ba sai ta ce wa manzo Allah ana halimatu sadiya ce ni ne halimatu sadiya manzo Allah ya ce anti ke ji halimatu sadiya sabai suna kallon ta manzo Allah kawai shi ya kai shiri mayakun sai shimfida mata ya ce ta zauna manzo Allah yana kallon su a yana ma balukum innaha ummi me yasa ga ku kowa yana kallon ta ummi ummi yana cewa ummi ya ga annabi yana kira umma ta ce umma ta ce manzo Allah yana sumbanci hannunta ya sumbanci goshin ta sallallahu alaihi wasallam yana kuka ba yana cewa utruku ni ma ummi ku tafi ku kyale ni tare da mahaifiyana saboda wafai aka kuma a ta hawazi yayi wa yar uwarsa ta shayarwa sai da tuna shaimau radiyallahu anha manzo Allah ya shimfiɗa mata an ce ma wani waya tana daga cikin wanda suka ci albarkacinta bayan sun musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya bayar musu da dukkan 'ya'yansu da aka kama domin lokacin da aka yakin hawajin sun zo suna neman abu biyu a gurin annabi suka ce mun musulunta amma ka bayar mana da mata da yaran mu da suwaye da aka kama a manonin bayi kuma ka bayar mana da dukiyar mu da dabbobin mu manzalla ya ce musu inna habbal kalam ilayya asdaqu bukhari ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni magana da na fuso shine magana da wato tafi gaskiya ko kun sani ba zai yi yaƙi ne aka yi bayan an raba gani ma tsakanin sabbai na zo ce su mayar muku da ƴaƴan da dukiyanku da kowa manzalla ya ce ba za a yi haka ba Ya ce ku zaɓi ɗaya in ma 'ya'yanku da sauran ku ko kuma dukiyanku a suka ce a to a babu ƴaƴan sai manzo Allah ya ce to gani ba kuma na sahabbai manzo Allah ya ce duk wani wanda yake da dan wani ko bawan wani a hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malam baya gida ma kana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a mayar da shilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mayar musu a mayar musu da yayansu to abun mamaki sabon manzo Allah da suka zo suka haɗu mata da ƴaƴa da suwaye kun san me suka ce riwayar bukhari riwayar bukhari suka ce tarakna zalika lirasulillahi lakum aw kafa qala ar-rawi ma hadha ma'anahu amma dai cewa tarakna zalika li na kuma. mun bar muku 'ya'yanku da dukiyanku da komai na ku li rasulillahi ma'ana li ajri layi. saboda annabi mun bar muku to yau ina masu zuwa su ce wai a ce ba a cewa ka ce dan annabi ko ka ce almajiri ya ce ka bani dan annabi gashi sahabbai suna faɗa mun bar muku ƴaƴan li rasulillahi mun bar muku li ajli rasulillahi lakum kuma muka ba ku waɗannan abubuwan duk suna daga cikin abubuwa dama shi abin da yasa ake so yawan ambatan abu mai kyau yakan sa ka dinga hararo shi a zuciyarka. kana sauwara shi kana jin kana kaunansa yawan kyawawan halayensa yana sa ka dinga sauwara shi kana kaunansa duka irin waɗannan abubuwa kamar yadda mai malam da shi ya kawo kamar a fasali na daga na hudu har zuwa kusan na bakwai za ku ga yadda yake kawo irin yadda Allah baraka wata ala da kansa yake girma manzo Allah Allah ba Allah ba cin manzo Allah ne manzo Allah bawan Allah ne amma za ka ga yadda Allah yake kiran manzo Allah kamar yadda yake kawo wa ina zama da karin Allah ba wasan ne jirni yadda yake magana akan sunan manzo Allah ba da yasin hmm. yace yasin din nan wasu sun ce ma'ana ya sanyi shi ne ma'ana ya kai shugaba annabi Muhammad Allah yake ga manzo Allah da irin su afallahu amka bima azin tarahu afallahu din nan sai ya ce ma'anarsa afakan lahu Allah ya ce muke kai ya rasu Allah ne ke gaya wa annaba so kaga shi Allah yana gaya wa manzo Allah haka ana bukatar da ni da kai da kowa mu girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka annabi kuma Allah ya saka shi shirin da alkhairi da wannan majalisi rayayyen majalisi wanda na ji daɗin halartar gurin na ji daɗin ziyartar gurin Allah ya saka masa da alkhairi a akwai nasiha ɗaya biyu aka rubuta Allah gizi maulana cikin izinin ku maulana da nake son zan gabatar a yan uwan mu matasa a nasiha ta farko da nake son zan gabatar shi abin da ya shafi harkar neman ilimi harkar neman ilimi yanzu neman ilimi ya zama waje. domin mun ga wasu wanda suka yi tasadduri wa harkar addini yanzu a kwanan nan wanda da kai zaka yi cewa kana kyautata musu zato amma mutum dama ba a sanin sa sai ya bude baki sai yi magana gudun kar irin wannan ya faru daga cikin mutuwa ne matasa ku tashi ku mai ilimi. Wala mu shi ta'ala an yana faɗa cikin ruhul alam yana faɗa tsare kuma lil fadli war ridwani kussisa bis sunnati wal furqani ɗariƙar mu ɗariƙa ce ta tsantsar falalar Allah da neman yardan Allah wanda an kafa ɗariƙar nan ne da sunnar manzon Allah da alƙur'ani sunnar manzon Allah da alƙur'ani kuma ba ka sanin su sai ka nemi ilimi don haka wajibi ne mu tashi mu nemi ilimi ilimin addini shekwa usman bauchi wa lokacin da usman bauchi Allah fara masa lafiya yana da wata magana yana cewa kamar yadda kaga Allah ya maka hannu biyu to haka akwai hannu biyu na ma'ana hannunka na dama na ma'ana shine ilimin da zaka nema na addini halinka na hagu shine ilimin da zaka nema na duniyarka amma in ya zama da hannu ɗaya kake da shi to za ka ga kazanta ta shigo da shi za ka ci abinci da shi za ka wanke kaza kenan to dan haka wajibi ne ilimin nan biyu dukka mutanen mu tashi mu nema kar a dinga cewa sai matasa ko shekarar ka ɗari ne in kana iya gane me kake yi kana iya ka nemi ilimi ba a tsufa a neman su wajibi ne zamanin ya ruɗe kun ga yanzu ga wasu roƙa Allah wanda za ka ga ana dora su wasu bangarorin da ba mu ba suna dora wasu ɗalibai a kan mimbari karatun a bata aya a bata dc a bata kaga abu kuma babban abin da kai ci amana ce duk wanda aka ce masa ya zauna mutane su taru a gabansa wallahi in ma ya sani ma bai sani ba babban amana ce in ka san baka da kwarin da za ka iya tarbiyyantar da mutane baka je ka nemi ba lokacin ku ne baka je ka nemi ilimi daga baya in ka nema ka zo in koyarwa kake so ka koyar amma a fa'idu fa'idu shay la wanda bai da abu baya bayarwa sai kaga an zo dora wasu akan mimbara suna nan sun hau kan bari amma in suna karanta Qur'ani yadda ka san ko wani aka ɗauka daga cikin irin almustashriquna din nan Korean sai su kyakkyawan karanta Qur'ani da karanta su. to wajibi ne don kar mu fada irin cikin matsalar su mu tashi mu nemi ilimi abu na biyu shawara na biyu a gurguje shine neman ilimi shi zai bada shawara na biyu kun ga abubuwan da suke faruwa mu fito mu ga mu gaskiya a ɗarika shi tijjani radiyallahu ta'ala ɗarika ce wanda wasu malamai ma suna faɗan ɗarikatul ilmi wal ulama su kiran ta ɗarikatul ilmi wal ulama ɗarika ce ta malamai ta ilimin gaske haka ake kiran ɗariƙa shi to yau wasu da zaka gan su tsakani da Allah da sunan wai dalika kaga mutum ya je ya tara gashi ko ya tara kaza ba tara gashi ne ba ne in ka kyautata shi ka aljin shi ka gyara shi manzo Allah yana sauke na shi sallallahu alaihi wasallam amma kullum a gyari ba ba mushkilar yadda take zaka zo ka ce kai almajirin shi ko ka ce kai almajirin shi ibrahim sai a je a kama ka da wani abin da kana yi kana ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah ya saba shi tijan manhaji shi tijan da manhaji shi bai da da'awar ƙarya wai sunan haƙiƙa. hakika gaskiya ne akwai ta amma ba ta cin karo da shari'a interview gaskiya ne akwai haƙiƙa. ilimin haƙiƙa akwai shi wannan ba littattafan sufaye ba har littattafan abokan gaban sufaye magauta sun tabbatar akwai ta misali ibn taymiya cikin littafinsa al-furqan bayna awliya rahman wa awliya shaytan ya faɗa ya ce ilimi akwai akwai ilimin zahiri akwai ilimin badiri akwai ilimin shari'a akwai ilimin hakika ya ce wanda bai yadda da wannan ba zai zama da kafircin sai ya fi kafircin yahudi da nasara to ga ibn taymiya wanda shi yana can ma kasan kasa yana iya faɗan wannan to ina kuma ga harin bai Allah amma ka sani dan an zo an ce ilma hakika da hakika ba shi ne kawai mutum zaka zo kai abin da ka ga dama ka bata wa kanka suna idan da gaske ne ta yadda ba cin mutunci ke so bai masu ɗaukar sunan shobarai suna wannan iskancin mutum ya ɗauki sunan ubansa ya sa in ya sa sunan ubansa ba ruwan dama wa ya san ubansa in ya zan ya ga dama ya ce ubansa Allah ne sai mu ce ba ne biyo shi ya da ce ga mutu ko haɗu da Allah za ka yi bayani kai da baban Allah zai tsare shi shi da baban dan domin za a yaka tunda an yi wa Annabi Isa وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت النبي عيسى wannan to dan haka idan mutum da gaske ne yana son ya gani followers kake nema a TikTok followers kake nema a Bido kuma sai kai ka ba za ka samu followers ba sai ka yi iskanci to lalla ka zara sunan shi ka dauko sunan baban ka kasa ka zara sunan shi ka dauko sunan baban ka kasa ba muna cewa cewa mutum Allah ba amma dai alal akalli barnar za ta ragu saboda shugaban yana da miliyoyin mabiya shoci tijani yana da miliyoyin mabiya kuma wanda suke bin su da zuciya da haka duk wanda kuka ga yana irin wannan shirman ku tabbata bai da alaka da shoci tijani wallahi ku tabbata bai da alaka da shugaban wallahi dalikan nan hanya ɗaya ce أي الناس خلوا الحزل وقفوا محمدا وإلا ترون الدار جد براي وبروا أسائل شو براي وقال محمد فاق ruwa na له manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo da addinin nan guda daya a bauta wa Allah ba a yi masa shirka ba wasa wannan ba muna faɗa wai dan wani yana nan wanda ba da rigar a ah, ka ɗauka wai muna kankare ka a cikin muna wanke kan ma gaban ka bane ba ruwan da kai ba dan kai muke yi ba muna faɗa ne don haka da kan take kawai haka take daga yadda da karka yadda wannan kai ta shafa kuma zuciyarmu ba a hannun zuciyarka ba a hannun mu take ba amma dai haka da kan take babu wasa kawai a ce mutane a tsaya a kan ibadan nan a sallolin nan da aka ɗora wa mutane duk abubuwan da aka sami farin da a rike su na bibiri a rike su da sauransu wannan shi ne magana ta gaskiya kuma ku dinga kullum an ce da na gaba ke gane zarfin ruwa ku da kallon guda mu har yanzu akwai ragowa waɗanda suka rayu da shugaban misali a nan abuja muna tare da maulam shari'a ibrahim sala da sai da rabin hawa abuja muna tare da irin su shekaru su da sauran waɗanda suke nan da kuma kalibobi ka ɗauka irin shugaban nan ka tafi kano ka je aka ce maka ka je gidan shi wacinku ka je gidan shi mai guda ka je gidan shi sani kafanga ka je gidan ka je gidan aikari sabo maka in ka tafi duk wurin da ka je in ka je irin su mai duk ka je je zawiyar maulam shabul fashi ka je da sauransu ka je zawiyar shi al miskin lalu ka je zawiya ɗaya ka sako mana zawiyar da kaje kaga ana yin abin da kake yi gaba a sallah ka gane wannan iskanci ka je akwai gurin ko yanzu ka taɓa zuwa wajen yin maulana sharif ba sallah ko da ba sama mutum da suka rage ka je ka gan su gashi a yau lallai na samu hujja na ga sharif ba sallah a tunanin ka bai yi sallah ba za ka gani ko ka ga shi tsaro su mambo shi bai sallah to dan haka a daidai yaudaran kai da Allah kowa ya dinga kallo a saka son kunna da su maulana profesa wanda su suke biye musu ka taba zuwa ka je ka gani inda misali cewa aƙida cewa ba a sallah za a yi kaza haka da limancin kasa a bashi a ɗauki limancin kasa don jin sallah a ba wanda baya sallah kuma bai kama hankali ba na ka yi uwa mu yi wa kan wa'azi ba burgewa ba ne don kana neman followers a social media ka dinga yin abin da zai jawo shugaban zagi zai jawo shugaban zagi yana gwada kai ma baka yadda da shugaban ba kawai bukatar ka kake yi baka yadda da shugaban din ba wani abu kake yi da aka yi a kiyaye Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya kara wa shekunir lafiya Allah ya saka masa da alkhairi da wannan majalisi da yake gabatar mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kullu ma'azara mulana masha Allah alhamdulillah ah, alhamdulillah na gode wa Allah na wajen ka abin da ya min daɗi na wajen ka tun da aka fara magana maulana yana magana cikin janabin sinna rasulullah kuma kuma irin abin da Allah yake so a faɗa wa manzan Allah ne Don shi abin da Allah yake so ka mu'amalanci manzan Allah إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه أبا ونبا لتؤمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بعد تؤمنوا بالله ورسوله كوكب كاتبا a'a in kun yi imani da annabi Muhammad abinda Allah yake so daga gare ku ku girmama annabi Muhammadu. Azziru wa tuqiru ku girmama shi sallallahu alaihi wasallam da haka duk maganganu ne yayi maulana na girmama manzan Allah wato irin abin da Allah yake so a yi a janabin manzan Allah idan har wasu sun zo sun yi magana a janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ba girmamawa to ba irin ta ce ake so ba irin ta Allah yake so a yi ba ashe mun zauna a nan maulana ya shayar da mu cikin janabin sirna rasulullahi da irin abin da Allah yake so a wa manzan Allah ya bude mana fara magana da cewa daga dalilai na ashifa mai rubuta ta da ya rubuta don ya nuna maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba kaman kowa ba ne, ba kuma yadda za ka wasu suna kokarin ce maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaman kowa ba a'a manzan Allah da bakin shi ya faɗa ya ce inni lastu ka hayatiku ko inni lastu ka mithiliku ya zo yana azumi misal wasu sahabbai sai suka gwada za su yi koyi da manzan Allah ai ba a kai wani lokaci ba sai gashi suna faduwa sun kasa tashi yace me yake faruwa suka ce muna yin irin misal da kake wato misal shine a yi azumi lokacin shan ruwa sai a isha. sai a wuce lokacin sahur sai a ƙin sahur sai a wuce ya ce yo ni din ku ne ai ni lastu ka in ni lastu ka mithlukum shi ya sa duk inda ka ji a cikin alkur'ani Allah baraka wa ta'ala ya kawo mana labarin bashariya ta annabawa to ɗaya biyu ne ko dai annabin ya faɗa da bakin shi ce kul inna ma ana basharun mithlukum ko kuma kafirai su faɗa amma muminai su nuna annaba su ya kuma mu mutane ne ba ta uji ba la kitaba wala sunnata shi ma in ya faɗa wa makafirai yake gaya. to daman yana magana raddantar kafirai domin yadda abin yake sun zo suna ce to kai duk wannan abin da kake mai bambancin mu da kai kai mutum ni mutum sai ya kalle sai ce to na ji ni mutum ɗin ne ma amma dai kaza kaza har wani wuri ba yana faɗa ba yana ce qul la aqul lakum indi khaza'inul lahi wala alamul gaiba wala aqul lakum inni malak ni ban ce muku ba wai ma'ana baba yana cewa qul la aqul lakum indi khaza'inul lahi ba yana nufin taskan Allah ba hannun shake bane wala alamul gaiba yana ce musu ni ban san gaibo ba wala aqul lakum inni malakun ba ina ce ba ina ce shi ba mala'ika bane kasa da mala'ika a'a abinda zaka fahimta duk da haka ni na zo na gaya muku wannan ai in dai khaza'inul lahi ba shi ya faɗa ba Allahu huwal mu'ti wa al-qasim Allah shi yake bayarwa ne ke da Allah ne rage ga rike shaskan Allah kuma bai yi istisna'i ba duk abin da Allah ya bayar ga kowaye to ga mai rabawa wannan har sai an ce maka taskar Allah na hannun shi kai ba abin fa wuce nan ne da ya kamata ma sai ce to daga yau ba ma sai mu roki Allah ba in mun roƙe shi kawai in ya bayar ya bayu in ya hana ba inda ka je ka amsa saboda an wakilta tashi ne mai bayarwa ashe da ya kamata mu ɗaga ma amma da ya ce mana fa iza sa'alta fas'alillah sai muka ce to mun roƙi Allah mun san dai ko mun je mun roƙo shi wurin ka zai mai domin amma tun da ce ba sai mun roƙe ka ba dan ladabi a janabin ubangiji ta baraka wa ta'ala habaran Allah to nan, bari mu roƙe shi amma dai eh, eh wala annahum yusalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul ko sun nemi gafara Allah zai dawo da su ya Muhammadu ka yadda wai kaji Allah abin da yake shi ne mai iko shine algafaru shine algafuru amma in ka zo kuma izzalamu an kusahu dilalan da ke ciki in ka ɗauki wata aya za ta fassara ma wata Allah na ce zunubi ka ko ya kai shirka domin Allah ya ambaci shirka da inda shirka na zulmun azim to zulumin ka ko ya kai shirka shi sace izzalamu wa musa ko ya kai shirka ka zo ka tambayi annabi idan ka roki Allah gaban annabi a to ka tsaya a gaban kuma ka roka sai ce ja'u ka sai in sun zo hmm. idan sun zo din ma tun da ka ce ka su roƙe ka amma ni da na turo su ko kai sanin suka roƙa ba matsala amma tun da ka ce ka su roƙe ka to su roƙe ni fastaghfirullah amma ko sun roƙe ni zan waiwaya in ce to yaya ka yadda annabi ba daga kai ba zai nuna haka da ishara a fasta ga fara lahumar rasul sai ya sa baki ce Allah na yadda a yafe musu a da musu to lawajidillah an gama kar su kara wani bebe ba dai ka sa baki ba kar su bebe wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne mai wannan daraja da wannan matsayin da Allah tabaraka ta'ala yake faɗa to yanzu wannan jira kake a ce maka wai taskar Allah na hannun shi to amma da yana magana da abokan rigima ne wanda su ba ma nan ake magana da su ba tukuna ba su ma yarda akwai Allah matukuna tukuna ana lallaba su da wannan sai ce to kullu kullu kullu ku inni fadlillahi wala a'lamu al-ghaiba ni ban ce muku na san gaiba maganan mu ba anan bane yanzu kuma yarda akwai Allah ba a zo nan ba tukuna amma in maganan gaibu ake yi duk abin da kake tunani shine gaibu tuno wa zuciyanka to ka ba kanka amsa annabi bai san wannan abin da ka tuno ba Allah ne gaibu annabi bai san Allah ba lahira ne gaiba annabi ne bai san lahiran ba aljanna ne gaiba annabi ne bai san aljanna ba yana zuwa yana dawo can a duniya mala'iku ne gaibu yan aikin manzan Allah ne bai san su ba bi hazal la jibril al amin huwa zafa mustakhdaman fi sha'ani man ja'a mahtaman duk abin da ka tuno shi ne gaibu ka tambayi kanka zuciyanka za ta baka amsa kai inda wannan ne gaibu fa annabi ya san shi da kanka za ka baka kanka amsa wala aqul lakum inni malak ni bace muku ni malaika bane sha'anin ya wuce nan dan ni malaiku yara ne yan aike na ne dan me zan da kuma in ce maka ni ne ni ne malaika wani malaika kuma shugaban malaiku yana aikin shi yana zuwa yana dawowa an sallaci to da haka sai sai ke magana da kafin, eh to na ji dai ni mutum ɗin ne ashe ku tunanin cewa manzon Allah sallallahu da irin wata magana ya shan zance ne annabin da Allah ya tashi komai sai da ya zaba masa mm-hmm. a lokacin da akwai dilala da yawa da zaka gane ya alakar Allah da manzon Allah wani abu Allah yake haɗawa. yanzu misali kar in yi lissafin abu da yawa bari in faɗi na kusa kusa ɗaya biyu ko uku sai in bari kai ma ka tafi ka kiyasta akan wannan mm-hmm. da Allah ya tashi zaba manzo Allah mahaifi da Allah ya suna mahaifi shi Abdullahi to ka ji mamaki Abdullahi nan ba shi kadai bane yayin baban shi a ciki akwai Abu Lahabin Abdul Uzza sunan shi akwai wani Gaidabu akwai wani Alhari akwai wani eh, Abu ɓari haka za ka ji Abbasu ka san ka nemi fasarar Abbasu sunan zaki ne kasan dan me yasa aka sanya wa zaki wannan ka taɓa ganin zaki yayin murmushi kullum fuskar amurtike a basa wata walla ya mutu to shine abbasu ne mutu duk in ka bi sunayen Allah da ya jera wannan mazan guda goma a gidan kowanne in aka ba shi fasara in aka baka fasara sunan shi sai aka ce shi wanda annabi Muhammadu zai biyo ta sunan shi Abdul Abdullahi ka ji Allah ya ga dama ya zama Abdul Musa ne zai haifi manzan Allah Allah ya ga dama ya zama Abbasu ne zai haifi manzan Allah Allah ya ga dama ya zama ga ku zai yace duk naki shi wannan din special one ne da haka sai na zaba masa sunan mahaifiyar shi Amina Sharaballahu masalan menene daraballahu masalan karyatan kanat aminatan mutma'innatan aminatan aminun amintacce ma'ana wannan da ta haifi annabi bari ka ji dan lokaci zai zo ana gardama akan makomata duk inda suke dai aminatu ce ta amintacciya ce ko anan ko a can ismun ala musamman kaga ismun wafu da musamman aminatu ne duk inda ma take kai mai rigima kai ta yi ne Allah na ce aminatu duk inda take ya tashi zafa masa wanda za ta rene shi sai ce wannan halimatun mai yawan juriya kuma sa'adiyyatun rabautacciya da aka tashi kai shi kabilar da za ta rene shi sunanta banu sa'adin akwai banu kilabin akwai banu harbin akwai banu kaisin duk ga sunan amma wannan banu sa'adin a inda za a yi annabi kabilar shi quraish an ce wata babban dabbar ruwa ce duk a ruwa ba kamanta tana hadiye jirgin jirgi da abin da ya koma wato an ce quraishu wa ita ce kabilar da in dai ka rabe ta sai dai ta shanye ka ba ka shanye ta ba sai annabi fito a wannan a cikin quraishi ma fito a banu hashim ka san ma'anar hashim hmm. amrul ladzi hashama sarida li qaumihi qauman niya qauman jia'an qauman bima kata musnitina ijafu sunnat ilayhi rilatani kilahuma safar shita'i wa hilatul asyafi ka tambaye menene sunan hashim ya isa mutane cikin yunwa shi yake ɗaukan abinci ya haɗa ya ba su ci ya kuma da hashaba sai da kenan ya kuma ce musu kai ku daina zaman banza ku tufi ku je ku yi kasuwa duk tattalin arziki da maganin yunwan Qurayshawa kakan manzon Allah Banu Hashim Hashim din nan shi ya samar musu da wannan daga nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zabi cikin zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana yayi mana magana akan ɗabi'u da halaye ce dukkan mutum zai so abu mai kyau zai so ɗabi'a mai kyau sai zana mana sufofi kyawawa na mazan Allah ya zama ɗabi'u kyawawa to ka san daman shi musdar ilimi inda ake samun ilimi akwai sabani tsakanin ahlus suna da mu'tazila to in ka hada duka biyu sun ce ahlus suna sun ce masdar na ilimi shine wahayi masdar na ilimi a wurin mu'tazila shine hankali to sai aka hada ma biyu idan kai ahli sunna ne kana neman ilimi akan manzon Allah za a so shi ko ba za su kaura waye da Allah ya ce a so shi kaga kai mai neman ilimi daga wahayi an riga an gama da kai Allah ya ce a so manzon Allah da nasa Qur'ani shi da za a so da Allah ya ce ma a so shi ba ce ai a so annabi Muhammad kawai dan ka dauka kar ka dauka abin mai sauki ne sai dai za da duk abin da ake so sai ce to sai ka fi san annabi fiye da shi sannan ka zamo abin da ake nema wa in kana uku wa hukum, wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa bani tartumuha wa tijaratan tashara kasada wa masakin A ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jahadu fi sabilihi fatabassu mazala ya fi karfin Allah ce ku so annabi Muhammadu ba kana san iyayenka ba ba kana san matanka ba ba kana san yayanka ba ba kana san dukiyarka ba ba kana san kasuwanka ba ba kana san manyan manyan gidajenka ba kana san su ko to na sanya su askiri ka shirya akan annabi gurbi da su ka shirya daga inda ka ji eh, zan iya rabuwa da wane da wane akan annabi amma da wane da wane kam sai dai ai hakuri sai na yi shawara to baka zo ba Allah ba bukatar ka duk abin da ake so duniya sai ka shirya hakura da shi dan annabi Muhammad shi yasa sahabbai suka ci babban jaraba maka kasu su saboda sun sai da aka yi wannan jarabawar suka yi fasin sannan suka zama sahabbai mu da muka zo muka iske abin abin ba mu san girma abin bane dan haka kar ka yi tunanin zaka yi da sahabi ne mutum wanda ya bar duka yana abubuwan saboda annabi Muhammadu kai ya kake tunani kila da zamanin ka zo kila za ci rigima da kai saboda yar gonar ka maka ba za ka yi wuta ba dan rakumin ka biyar ma sai ana ka fita da shi sa ba za mu yi daidai da safai ba su wannan jarabawar garin da gara aka ce wai wai menene a tsire Mine ake ta wuta abun kusa eh, da wuta ya da su eh gaba da gaba ne ake cewa dai eh gaba da gaba da wuta sai tsiro ne wane ne sako sako wani abu da to su dai mubashara suka yi da jarrabawa wasu da shi yasa ba yadda za mu iso su mu yan abiyar ne a sha kiɗa? dan haka shi ko mai cewa da hankali ake gano ilimi to shine sai Allah ya ce to zo ka sa hankalinka cikin halayen annabi da ɗabi'un annabi da sufofin annabi za ka ga abin yadda wa? ba za ka gani ba annabi alaihi salatu wasalam ma qala la taqtu illa fi tashahudihi laula tashahudu kana lamuhu na'an shi bai san wani abu a'a ba sallallahu alaihi wasallam wannan ne annabi Muhammad da kan sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya samu kanshi a cikin masoyan annabi Muhammad ya gode wa Allah mu ba ma alfahari sai dai mu gode wa Allah amma da alfahari ake zamu ce a kawo wani mutum a duniya da yake tunanin yana da son manzan Allah rabin raba abin da aka koya mana ba za samu ba ba za samu ba abu na ƙarshe da na ya magana akan dariƙan mu ya ce dariƙa ta tijjaniya dariƙar ilimi kun san wannan shaidar daga na ka same ta babban makiyin dariƙa wanda ya tashi rubuta littafi zagi shi da zagi dariƙa wannan mutumin da ake cewa hilali ta iya dinin hilali mai alhadiyatul hadiya da kanshi ya ce ko a magri an yi ittifaƙi ɗariƙar da ta malamai ce ta ilimi ce ba rabon jahili a cikin ce a karan farko ta ce tijaniya daga ita sai da yikar dardawiya na mace ta uku ya faɗi ta ya ce wannan ɗalikun guda uku su ne daman ko da yadda lalacewa ɗalikun sufa ya yi a faɗin shi kenan yadda abubuwa suka zama abin da suka zama ya ce amma ɗariƙo uku ƙaunar wahidan a magrib an san ba rabin jahiliya ce a darajar farko shi da rika tijaniya shaidar maki to mun karba ya faɗa mun samu haƙi to amma tun da ya faɗa ko maki ne muga ina maƙiyi dan uwanka yana magana dariƙar tijjaniya ya ce ita ce dariƙar malamai bantok a duk magari da kuma can ne tushe kuma duk abin da a magari ta ce maka shine na malamai don a nufin fa duniya ta ce da aka ne saboda mutanen magrib shi hilali mutum magrib ne suna da wata aƙida har gobe cewa duk duniya in dai malami ba ba magarbi ba ne to da rakiya ne wani akida su yana ko ba sa boyewa a ko'ina akwai wani malamin mu a shekha abdulatif al-bakturi kullum ya zo nafsa ajin mu in yana magana ya kawo wannan magana wata rana sai wasu mutanen Cote d'Ivoire ba shi ba tijjani ne ne da ikan tijjani yana da zawiya wani ya zo ma ya ga damar shi gaba ɗaya kawai ya ba mutane shi tijjani da ikan tijjani ya kawai yana karantar da mu wani wata sahu to yana yawan maganar cewa ai masharib ba malamai maganin ke da malamai ashe akwai irin waɗancan mutanen mutanen Cote ba sa jin daɗi wata rana an tashi lafiya sai suka zo suka tare ba tambaya suka yi musamman suka zo to ni kuma duk lokacin da ya shigo ina yi mai rakiya har ya shigo in zai fita ne ka ɗaukar jikashi na harkar har mota da haka na zo zan ɗauki jikaci sai ne suke su ma sun hayo suka ce malam kana yawan faɗin wata magana za mu yi maka tambaya cewa masharik ba malamai sai magari da mai ka dogara sai ce ai haka nan ne cewa ai ba bukatan wani dalili suka ce suna bukatan dalili me ya dogara da shi duk manyan malaman da aka yi a gabashin duniya ya ce mashar ana nufin yankin larabawan gabas sai ce to zan ba da misali ya ce yanzu wa kuke so ku buga mun misali da shi a duniyar ilimi a fagen shi a mashari hmm. sai suka ce ibn hajar yadda ya san ilimin hadisi Ya yi sharhin sahihul bukhari har ake cewa la hijrata ba'da al fatih ma'ana bayan fatahul bari ba wani sharhin bukhari da zai zo ya yi daidai da shi suka ziga shi sai to na gabas sai shi to zan muku misali da shi ku gane ba malamai a gabas yace yanzu ku je maktaba kowannen ku wanda ya ga dama cikin ku ya rumtsa ido ya diba inda kantar fatahul bari take inda aka ɗora fatahul bari ya ɗauko duk mujalladin da ya ga dama sai zo ya aje sai ya buɗa ya buɗa duk shafin da ya ga dama ya fara karanta ko a dama ko a hagu ya ga zai yi sidara biyar zuwa rabin shafi bai ga ibn hajar ya ce ƙala ibn abdul barri ba kala wani kala wani daga malaman magarib zai gani sai ce ba zai gani ba sai ce ashe ibnu hajar ya zo malami ne kawai dan ya tattara maganganun malamin magarbi ya rubuta littafin shi sai ce to ka je kowane fannin ilimi yace kun kuka kira mu ibnu hajar shi sana muku misali da shi amma ka je kowane fannin ilimi da malamin mashariki ne ya rubutu akai ka dawo ka bi shi ka ga duk abin da ya tara malaman magarbi din yake shahadi da su da su yake istidlali yace ashe ba su ne malaman ba sun zo sun tattara maganganun malamai ne kawai sun aji ashe ilimin ba nasu bane to wanda ya faɗi wannan magana cewa a magiri an yi shaida ɗarikan tijjani ce ɗarikan malamai mutumin magiri da suke da irin wannan aƙida suna ganin a masharif ba mala ashe tun da malaman magiri suke taskiyar ɗarikan tijjaniya magana ya yi fa an kuna magana da aka mun gode wa Allah kawai dai ƙalubalen ne duk ranar da aka ga ɗan tijjaniya bai zurfafa a ilimi ba to wannan albasa wata halin ruwa ba wannan bai yau gadin gida ba idan an yi masa dariya ba mamaki da mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya aje mu a wannan da'ira kuma ga ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu irin su Maulana a Sheikh Abdul Fatih hakika sun tashe mu daga bacci a lalle da mu yi bacci amma samuwansu Allah ya saka musu da alkhairi sun ta mu daga bacci sun nuna mana ina ya kamata mu bi ina ya kamata mu bi mi ya kamata mu yi muna fata Allah ya yawaita mana su Allah ya tsawaita mana rayuwarsu Allah ya tsare mana su gaba da bayan sarbarka manzo Allah sallallahu alaihi a saboda yanayin lokaci na gwana wa za ka tambaya za ka tambaye shi <laughs> na'am har uku ɗazin shehi ya ɗan shigo da wata magana wacce kuma sakamakon ba mahallinta wani kawai sai banta ta yadda muke ciki a yanzu najeriya a matasa suna ta a ƙoƙari na yin zanga-zanga suna so shi a wace irin shawara zai ba matasa wanda daga ciki kaso saba'in cikin ɗari na wa'anda su wanda ita matasa ne wanda kuma su ne nan ga wasu ne jagorori na al'umma yau idan suka hita babu wani tunani a kai ba mu san abin da zai je harba ba Tuna so shi wace irin shawara zai ba matasa idan abin ya yi na farko sannan na biyu malamai suke tafi kan daban-daban Wasu irin shara shi zai ba wa malamai akan wannan matsalar ke Najeriya na kuma shi shi ne me ya mafi kunshi akan wannan. A abokin na ta cire shi daga abin da na kuma ya yi maganganu cincinin ai ba ka cewa ga abokin ɗinka kaza ko shi ne kaza a na so a ce tambayar ya shafi abin da muka tattauna a janabin sai na wasu dubai sallallahu alaihi wasallam domin shi wannan maganar da ya faɗa aridi ne. suke shigo to amma ina son kamar yadda ya faɗa ya ce in ana batun cewa zanga-zanga in har zanga zanga ta yi in har ta yi to zan nada maka shi ne ka wata magana da shi ya faɗa a budurarsa cewa wato mutumin da yake ƙoƙarin kau da zalunci to iya iyaka wa ka kai kuma ka je wurin kau da zalunci ka fita domin yin zalunci a garin kallawo shekaran jiya zan taso daga bauchi na ga gyaran mota wurin da naje na fi gyaran motar sai na zauna ana tare da matasa haka to abin da ya ban dan tsoro a karon kallawo sai na ce musu to ya nake dan bagen cikin su in ji yaya zanga zanga da za a yi da sauransu wani daga cikin su yake ci ai ni ba abin da nake so in samu siki kana bi a wannan zamanin a usan ya fi shi ba abin da yake so ya samu siki kana bi ko inna lillahi ke kana fa sun ce masa kaman kana nufin an fara zanga zanga ma'ana masu ke kana fi da su karya farashin sa sai sauki sai ya saya ya saya inda za ka yi sai ce a a na nake da kuɗi a kan kallon ai Allah ne kawo ta a gari ma haka yi fara kun ga tsakani da Allah tsakani da Allah wannan yanzu ka ce fita zanga zanga kaga shi ma ya kamata mai zanga zanga shi ma ya kamata a yi mai zanga zanga shi ma ya kamata a yi mai zanga zanga kuma ni da na ga maganar Maulana Professor Ibrahim Makar sai ta wakar da ni akan abubuwa da yawa domin yayi magana kun san kuma dama shi a ka'idansa kusan a kasar nan dole ala ka samu malamin da yake faɗan damuwar da take damun talaka irin su wanda za ka ga yana fitowa ya fada wasu har suna cewa yana wannan kujerar kuma yana iya wannan magana saboda damuwarsa damuwar mutane ne so maganar da ya yi ya yi maganganu mai kyau cewa yana mamaki daga wasu sun fito suna cewa irin masu sha zanga-zanga addini haramun ne haramun ne هذا حلال وهذا حرام على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون wannan ba za ka zo ka dinga cewa abu haramun kai ba mu zo cewa haramun idan akwai wani maslaha ko mafsada da ka hango a ciki sai ka yi bayani amma ba gundarin abin ka ce haramun ne ko ka ce kaza ba to magana ta gaskiya shine idan misali har za a fita yadda ka faɗa to idan mutum ya san zai je ya yi barna ne wallahi karka fita karka fita in ka san zaka je ka yi barna wallahi karka fita saboda ba a yadda shan ya faɗa ba a kau da barna da barna in ka san zaka je ka yi barna karka fita amma wanda zai fita misali don ko da ɗazun nan gudubar bbc shugaban 'yan sanda na Najeriya gaba ɗaya ya faɗa ya ce in za a yi zanga-zanga ta lumana za mu ba masu zanga-zangar lumana kariya ya faɗa da su to kaga wannan su ma gwamnatin ga abin da suke fara, kuma yi muke fara. ga babu abin da babu abin da muke diddata da cewa muna su ba mu san cewa muna faɗa cewa wanda ya mutu kar mutane su yi zanga mutane an kai nan suna buƙatar su samu abin da za su numfasa kasa komai ya shaƙi kasar komai ya shaƙi ana so a samu da su masu burin ba ta makurubi sarere ta hanyar wuce a karan kalla don haka dole mutane suna bukatan wannan tsakani da Allah amma mu abin da muke gudu kuma ba zai sa mu yi a makance ba ba zai sa mu yi a makance ba dole ka san akwai waɗansu koyayyun hannaye a ƙasa da za su iya zuwa su yi barna dole wannan akwai su suna nan ka yadda ko karka yadda suna nan waɗannan koyayyin hannayen suna nan kuma za su iya zuwa ba ma muna burin Allah ya tarwatsa su Allah kare ba su nasara idan an fita din Allah kare ba su nasara ce da su zo su gwargaza kasan su ƙara cutarwa su ƙara wani abu kuma muna burin Allah ya sa albarka da mu wanda da muke bara Allah ya sa gwamnati ta duba kukan al'umma zanga zanga ma kar a yi ba sai an yi ba gaskiya ba sai an yi ba gaskiya na ma da ma kukan da al'umma suke ciki dan duk wanda abin da kake gani ba wallahi talakan Najeriya ba wani abin ke bukata ba na ba da Allah in dai zai ce koshi ba da kisa da kanka wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi in dai zai ce koshi kun ga dama ba ku sace kasan ku ta aljihu baya baya ba tunanin da wanda yake nan da yake zaune da tunanin ko zan ji Hausa ba san ko zan kaza ko zan lila wani yana abuja ma bai cika ganin lila ba kasa babban damuwar mu kawai ya za a yi mutane su ci su koshi domin sai na umar radiyallahu ta'ala yana da wata magana yana cewa inna hadhihi al-aidi khuliqat ta'amal sai na umar radiyallahu ne ce wannan hannayen da Allah ya yi maka su guda biyu ba haka kawai ya yi maka ya halitta maka su ne domin su yi aiki su taimake ka yadda ka gudanar da rayuwanka fashghalha ta aji kabla an ka bil ma'siyah ka sa ta cikin yi wa Allah biyayya neman halal neman na kanka cikin nemawa abin rayuwar ka san kafin in suka zo kuma su kuma su in ka kika shagaltar da su da abin da ya kamata su su shagaltar da kai da sabon Allah duk masu fita su ce za su je su nemi madodin zanga da za su saci lafiya za su yi kaza kaga waɗannan sun shagaltar da hannayensu da ba yin Allah ba ne da sauransu don haka din ya zamana komai ka dinga tafiya in za a yi ka tafi idan ka awaye ka sani ranka nan yana da tsada in ba ka fita kai abin da ba zai jawo a ci mutuncin ka ba ba zai jawo a taba ka ba ba ruwanka da taba kayan mutane ba ruwanka da taba kayan gwamnati ko yi gwamnati fashe-fashe ko wani abu ka yi ana yi a je a dawo fisbul in har za a yi kenan in har za a yi in ko ba za a yi ba ka san baka da wannan niyyar to don Allah ka yi hakuri ka zauna a gida kai hakuri ka zauna kuma kamar yadda kuka faɗa na ƙasa fa ƙasa a rikice take wannan abincin wani shekarun jiya ke wani labari wai wani masallaci aka zo za a yi sallar la'asar liman din kawai ya ta musu karatu a bayyana ya je wani balin duka sai ce amin dukkansu dukkansu ba wanda ya tuna cewa wai la'asar ake koya karatu da ba wanda ya tuna liman ya manta kawai ce wani dani suka ce amin duk masallaci ba ta nan ake ba kawai dai an zo ana sallar ne shi ne tambayan shi ke wai wani ya je je na biyu eh abuwa na wai wani ya je sadakuwar sadakan shi aka yi wa ambaliyar ruwa sai ruwa ya musu banna ya je jaje da ya je lokacin da ya shiga gida sadakuwar shi na dama fura suka gaisa ce ashe haji haka fara ta muku banna ashe ba wanda yake su zama a ruda suke don Allah da annabi a yi kokari ta wanda shekhi ya faɗa a nema mutane abin da za su ci wallahi ba za a yi zanga-zangan nan ba duk wanda ya ci ya koshi in ka ce mai zo a je zanga-zanga sai ce Allah mai doku lafiya ni na yi gaba to me zai je yi duk rigiman da abinci ne da haka wallahi gwamnati su yi da gaske su dan sassauta kuma ba maganan aiko trailer ashirin na shinkafa ba ya za ka zo wa wani irin lissafi ne Kano na da mutum miliyan ashirin kila ko sha wani abu eh, imo ko inugu ko wani jiha kudu na da miliyan shida ko hudu an ba su tirela ashirin ashirin wannan wani irin lissafi ne ma duk maganan ba wannan bane ba wani abu ne daban gwamnati kuma ta san me za a yi ta fi mu sanin me za a yi a yi kokari mu dai ba masu ai zanga zangar amma idan hali ya bada sai an fita in shine kadai yaran da ta fi ji yi wa ni'ima kawai dai kamar da aka faɗa ne kar mai neman hana banna kuma ya je banna ne kawai ma'auni wannan wannan wannan ne da aka yi kuwa da Allah kwarai na ji daɗin tambayar ka kuma kila wannan ta ma duka yin kwamfuta zan da ka dai sani ranka yana da tsada sosai ka sani akwai wanda sawa'u ko wasu gurbatattu da za a turo su su zo domin su bata zanga-zangar garin wannan su je su tafiyar da lafiyar ko su tafiyar da ranka kaga sai ka lura ko kuma wanda suke neman dama su rika kasan ta durkushi domin al'ada yana faruwa a Najeriya su da za zaka ga mutum an ce shugaba ne to an ce shugaba ne sai ai wasu su ta kokarin kawo matsaloli don su ga sun dun da wannan shugaba hmm. to don haka wannan yana faruwa komai kasan ta take akwai wasu mugayen abin nan hannaye a ƙasa kuma mu abin da muke kira gwamnati a ran muke kara kira gwamnati ta sa ido a kan yan kasuwa da sa ido akan yan kasuwa yanzu aka raba kallawo mutum ne biyu bayan wanda ya ce mun zai saci na ne shi kuma ya ce yan kasuwa su suke takura mana shagunan su wallahi kai Idan za su kai hari nan za su kai hari kaga ko ya amfanin wannan ko da a lokacin na dama sun kewaye ni dai muka yi ta magana na sassauto da wanda za su sassauta wanda ba su sassauta ko kuma ga gane su wani yadda ga suna dan dare da nace to kasu ce ni ma tura mun miliyan shida. <laughs> a ni wallahi kasu ce a tura mun miliyan shida. ni dai ya ce maka Allah ai kana da account number ta ku sai <laughs> su je an tura mana miliyan sha shida sannan da Allah ya zama da kuma malamai muna kira muna siya zuwa ga malamai ku sani al'ummar nan Allah tabaraka ta'ala ya hannantar muku da su domin ku zama su jagora an ce mutum malami ne ba yana nufin kuma malami ki juya mutane da kwakwalen su yadda kai kake so ana son ka juya kwakwalen mutane ne da zuciyarsu yadda Allah da manzon Allah yake so ba yadda kai kake so kuma wannan ilimin da Allah ya baka amana ne in ba kai aiki da shi gurin taimakon al'umma annabi ba da shiryar da su wallahi kana da kun san annabi ya faɗa hadisi hadisin muslim yace mutum ku so Allah tabaraka ta'ala zai fara musu shari'a ranar kiyama mutum na farko wanda ya je jihadi bayan ya yi jihari ya yi ta aka kashe shi a wurin jihadi Allah zai tambaye shi na maka ni'ima na baka lafiya da karfi ka fita jihadi me kai ya kai amfani da wannan nima zai ce Allah na yi amfani da ita gashi na fita jihadi har na ji an kashe ni Allah zai ce ƙarya kake kayi ne don a ce kai jarumi ne kuma an faɗa kai jarumi ne ka ta huta Allah ya tsare mutum na biyu manzo ya ce shine malami Allah zai tsayar da malami a sa zai ce na maka ni'ima na baka hasken ilimin nan gashi kaza kaza dan ka shi da al'umma me kai da wannan ni'imar da na baka zai ce Allah na yi koya na koyar na yi kaza Allah zai ce kayi ne wannan abun ba dan abin da na baka ba dan ka yi a ce malam kaza a ce kaza a yi kaza Allah zai ce shi ma malamin ku kada shi mutum na uku wanda aka ba shi dukiya ne amfani da dukiyarsa ta yadda ta ce shi ma Allah zai ce a fahimta. to wajibi ne malamai su sani kar ba dan an ce malami ba fa yana nufin kai kana da cike certificate din aljanna bane duk wanda suke kasan ka su suna da certificate din wuta ba haka bane malami in bai yi aiki da abin da Allah ya bashi ba da koyar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi zai iya tafiya wuta da haka malamai da yawa mu muna faɗan wannan ku ji da kyau musamman a harkar siyasa ku buɗe idan ku zama wayayyu idan malami ya zo yana gaya maka maganar Allah da manzan Allah idan ayar da ya dawo da hadisin fassarar da ya yi mata ta dace da abin da Allah yake so da abin da manzan Allah yake so wajibi ne ka shi a lokacin ka shi ba shi ka ba Allah da manzan Allah saboda maganar ba ta shi mashi ta Allah da manzan Allah amma lokacin da malami ya zo yana maka magana akan siyasa da sauransu to ba shi za ka za ka saurare shi ba ka saurare shi amma ka zama wayayyen ne idan ya faɗa abin da kake ganin maslaha ne gare shi in bai faɗa ba ka ce to malam wannan kai insha Allah ka huwa rabbi na mayar maka sai ka tashi ka tafi in an zo wani abu kai abin da ku daina biyan kar ku zamanto in ma'a mutum ko ku zamanto makafi ana ku ai malam ne da daga wannan shi ya jefa mu hatsarurruka da yawa da sunan malami da ga karɓar kallawa mutane ka ga mutum ban sani ba ku ya hakuri ya kama kuma ku akwai masu irin sana'a nan yanzu nake ganin wani irin masu tallan maganin gargajiya ya zo yana ta magana bacin sikin sikila da hausa ko muke ce mata yana magana akan sikila sai yana magana wai don kaji da as da as ya zo a hadisi in kai amfani da wannan hadisin bayan da za a yi kwaye mai sikila kaga wannan munafiki ne gaskiya ne wannan munafurci ne yaudaran al'umma manzon Allah gaskiya ne bai mutunta annabi ba bai mutunta al'umma manzon Allah ba gaskiya ne za ka nemi kudin ka ka nema ta wani abu ba sai ka yi tijara da annabi matsalar nan ana kokarin a rage ta kullum ana magana masallacai za ka ga in an zo za a ɗaura aure sai suke ku kawo gwaji gwaje na likita mm. kawai ka zo ka ce ya AS a wuri ya je suna ta haifo wa mutane sikila ɗaya ɗaya mai lafiya ɗaya mara lafiya kuma abun nan bai da magani mutum ko yana da ƙarfi sai wannan ciwon da ƴaƴansa ya girgiza shi dan da zai yi wa mutane irin wannan waɗannan su zama sune ne malamai a cikin al'umma annabi kuma gwamnati tana kallon su irin wannan bai kamata gwamnati ta kama shi ba a kasar waje yanzu nan kasashen turawa ga wannan ciwon da suka kawar da shi ba magani bane hana wannan auren da kawai za a gwada idan kun zo yes da yes ne ba aure kawai ba za ku haifo malami sikila ya zama malami ya minti a sosai ba to amma a nan malami ka zo kana kai tallan maganin ka sai sa masu a haka rana maganar islamic games dan Allah haka maka lawa magani gaskiya ne ka gwada maganin ka ta hanyar tajriba in ya yi amfani ka ɗauka ka ba mutane kamar yadda nake shan paracetamol ba a ce mun kala rasulullahi kan paracetamol ba na sha kuma na yi imani ya mun amfani to in ma in ka samu maganin ka ka gwada yana da amfani ka ba mutane ba sai ka yi ƙarya ba za mu ba ka magani akan alkitabu was sunna likitancin manzo Allah ba haka yake ba manzo Allah likitancin sa likita ne wanda shi kare Allah ya wannan baya za a kawo wani an cire mai ido a gurin yaki manzo Allah ya kama ya bayar haka haka ya wani an tsince mai hannu ya kama ya jona za ka iya wannan likitancin abinda Qur'ani ya zo ko suna ta tabbata an faɗi magani ne kamar yadda ya zo manzo Allah ya faɗa zuma a Qur'ani ma an faɗa cewa zuma magani ne to wannan sai ka sha wannan suna ta tabbatar sai ka sha amma da haka na ga wani ma in kana fama da menene ciwon kaza ka je ka nemi kuka wanda muke shan ta din muke miya da ita ka sa da zuma ka dinga shan cokali ɗaya da safa cokali ɗaya da yamma ina ka gwada mana ya aka yi ka samu natijar ta ina haka kawai abu ya haɗo maka dan dai ka san ina shan kuka ina shan zuma mutum kuri da ɗirka wa mutane ganyayyaki haka kawai ba ne ne ne wannan da Allah ba in karin magani muke ba amma ko abin da ba ma so ka daina jingina shi da Allah da annabi ta yadda manzo an samu kuskure a ce kuskuren daga Allah da annabi gaskiya ne ko abin da ba ma so ka jingina shi da kanka in an dace ka taimaki al'umma mm. ka kawo ci gaba mm. in ko ba dace ba dama baka jingina shi da Qur'ani da sunna ba ballantana a ruwa ce Allah da manzon Allah sun yi kuskure na'am don haka da Allah ya kamata mu waye akan irin wannan Allah ya taimake mu albarka da ba alaihi salatu wassalam Allah ya saka shi da alkhairi aka roƙa Allah muna godiya Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya ƙara jaddada da wannan ziyarori albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diraran wa tikraran diraran wa tikraran Allah ya jaddada da kuma yan uwa dan Allah yadda yake zuwa karatukan nan na ashiban nan za a yi ka tabbatar ka rubu da hannun yaranka da kai kanka kun zo kun zauna kun ji kar ku dinga bari yana shige ku wallahi ina gaya muku an shiga zamanin da yanzu ba da nadi da mutane ake ba kidinali din imani yana yi Allah wallahi ana kidinali da imani tabbatar za a yi karatu ku ku cika yanda aka shiga din nan ku zauna saurari karatu ku ji yadda ake faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna muku murna kun samu wanda in yana maka bayanin zaka ji yadda ake son ka ji alhamdulillah Allah ya saka masa da alkhairi alhamdulillah ya kara masa lafiya albarka da sallallahu alaihi wasallam ga rubuta mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi maulana ah, babu da abin da zamu yi ma maulana imam godiya da shi amma idan muka ce Allah ya bude masa to shi Allah yana da abin da zai bude masa Allahu akbar haka maulana Ya kun amin amin ya ka madadin yan uwa ga baki daya muna godiya muna godiya muna fata Allah ya sani ku gaba da bayan amin Allah ya da fadin Allah ya kara imani Allah ya kara kusanci da sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba da datar da harshe Allah ya sa duk abin da aka faɗa an faɗa don neman yardan Allah amin Allah ya sa duk kalmar da aka jefa ta shiga zuciyar mai saurare ya ɗauka ya aiki albarka a nasu alaihi sallama Allah ya bada dafaɗi ya bada janabi ya bada tasiri ya bada fatihi albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da muke da bukata wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ko a duniya ko a lahira wanda da alkhairi a cikin shi Allah ya bamu abin da duk muke jin tsoro na duniya da na lahira wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ya tsare mu ya santa mu da shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah duk yadda zamani ya lalace Allah ka tsare mu Allah ka kiyaye mu ka kiyaye imanin mu hakika kamar da Maulana ya faɗa abinda aka fi kidnapping ne imanin ba kamar imani za a bar mutum gangan jikin yana yawo amma daga an zare imanin ta hanyoyi na mabambanta muna roƙo Allah ya tsare imanin mu fiye da komai ko da ko da yake shi Allah duk zai biyu amma da sai in ce ko da ta hanyar sai mun rasa rayuwar mu ne imanin zai zama an yi saving din shi to Allah ya ba sanya mu hakura da rayuwar dan shi imanin ya tabbata muna mafata fata tunda Allah mai iko ne ya tsare tsare rayuwar ya tsawaita ta kuma ya tsare imanin ya dawo da shi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala na Allah mai da gobe da lafiya mun gode mun gode mun gode muna da roƙon sai mana addu'a sai ai sa a kun za ku yi wala amin wala arja da salatul maryam sallallahu alaihi wasallam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم